addinin da zai sa mutum a aljanna saboda ya tausaya wa kare addinin da zai sa wata a wuta saboda ta azabtar da mage da zai ba da dama a kashe ko a nakasta ko a ruguza ko a ɓarnata rayukan mutane da mutane da mutuncin mutane wa ma arsalnaka